غزها دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك من الشيطان الرجيم Bismillahi rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa sallam haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokaci a wannan shiri na shirin rayuwa a mahanga addinin musulunci wanda shine na tara ko shiri na tara ko zama na tara a wannan tasha mai albarka wanda muke gabatar da wannan shiri mai albarka kamar yadda muka saba faɗa ga wanda bai taɓa kallon bidiyon mu ba ko shirye-shiryen mu sai a daidai wannan lokaci yana da kyau idan na subscribe da ƙararrawa da like domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye a wannan tasha lokacin da aka ɗora ba tare da sun kubuce masa ba sannan haka ma ɗaya tashar tamu ta nasiha gare mu ita ma yana da kyau a yi wannan ɗin a danna subscribe da ƙararrawa da like domin samun shirye-shiryen namu masu albarka a tashoshin gaba daya wannan tasha muna muku bishara da kuma fatan mm, gabatowar wata ramadan mai albarka wanda akwai shirye-shirye musamman tafsirai da muke gabatarwa ake dora su a wannan tasha mai albarka to wannan shekaran ma ana muku maraba da hakan insha Allah in Allah ya kai mu ya riskar da mu Ramadan ɗaya ga wata za a fara tafsiri kamar yadda muke gabatarwa kuma za a dinga ganin sa kai tsaye a wannan tasha mai albarka da ma sauran shirye-shiryen da ake gabatarwa a wannan tasha mai albarka haka ma wannan shiri ina ga za mu sake yin koda guda ɗaya ne watakila wani satin allah ya kai mu kafin ramadan idan kuma allah ya ba mu iko a ramadan din za mu yi sai mu gabata in kuma ba a samu ba iya abin da aka samu kenan sai mai addu'a sai allah ya kai mu bayan ramadan da rai da lafiya insha allah to a yau ma Allah ya sake azurta mu da Malam Abdulrahman Abubakar Umar wanda ya sake shigowa wannan fili domin ci gaba ko kuma fara tattaunawa na yau kamar yadda muke dama ci gaba ne tunda muna yau da kullum to yau ma za a dora tattaunawa da muke a wannan sati mai albarka zan so Malam Abdulrahman a yi wa masu kallon mu sallama irin ta addinin musulunci a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mala abdurrahman dr abdurrahman na fatan an zo lafiya ya gida ya kwana biyu to sha Allah muna maka barka da zuwa da kuma fata na gari a gare ka to a yau Allah ya kawo mu wannan sati ban san da abin da ya zo ba shi dakta din akan me za a tattauna a wannan sati zan so in ji daga bakinsa sannan kuma a mana shimfiɗa sai mu dan je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 wannan satin mun zo mutane da tsaraba da muka ce za mu zo da ita wanda ciko ne na shirye-shirye da muka yi guda biyu wanda suka gabata mm-hmm. wancan shirin mu na farko mun yi akan tawakkali wanda ya biyo wanda ya biyo mai wanda muka yi na karshe kenan mun yi akan takawa to mm-hmm. wannan karan za mu yi akan hakuri saboda waɗannan abubuwan guda uku wanda ya haɗa su to zai yi rayuwa mai kyau so da asalin shirin namu muna yin sa ne akan yadda mutum zai rayuwa irin ta addinin musulunci mm. to in dai mutum ya haɗa tawakkali ya ji tsoron Allah sannan ya haƙuri mm. to zai yi rayuwa rayuwa irin ta addinin musulunci rayuwa ta tabbas rayuwar da ba abin da zai rinka damunsa mm. to shi sa wannan satin dai za mu duba akan za mu ga haƙuri saboda ga baki ɗaya rayuwa da ake gani idan mutum yana so ya samu rayuwa mai inganci mm. rayuwa mai kyau to dole ne sai ya yi haƙuri a cikin rayuwa mm. ita kanta bautar Allah sai mutum ya yi haƙuri mm. rayuwa ma tana zuwa da ƙalubale kala-kala daban-daban daban mm. Allah yana jarabar bayinsa don ya gaya za su Allah ya ce a hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amannahum la yuftanu shi mutane suna tunanin kawai za su ce imani ne kuma a bar kara zuba ba a jarabar su to dole Allah zai jarabe ka dan ya ga ya sa kai ka abdullahi bin mas'ud ma yake cewa shi haƙuri da ake gani rabin imani ne mm. sai malamai suka kara suke cewa shi imani rabin sa haƙuri rabin sa godiya mm. to sai sa haƙuri yana da matukar amfani a rayuwa sosai da sosai mm. idan baka da haƙuri to rayuwarka za ta za ka rasa abubuwa da yawa a so da ita kanta sallah ibadu da ake gani dole sai da hakuri lokacin sallah zai yi haka za ka rufe wajen cinikinka ko ka tashi daga ko me kake yi ka tashi ka je ka yi wannan sallar taka to sai sa kowane gaba da kowane sashe na rayuwa sai haƙuri ya shigo sai taka babban rawa wajen tafiyar da rayuwa mai inganci ga 'yan adam baki da to za mu ga ma'anar hakuri da hausa mai ake nufi da hakuri sannan za mu ga falaloli da ake samu idan mutum ya haƙuri ya yi hakuri a cikin rayuwarsa hmm. sannan za mu ga kuma abubuwan da mutum ya kamata ya rinka tunawa wanda za su sa mai su kara mai hakuri hmm. a cikin rayuwarsa insha Allah to masha Allah malam Abdulrahman muna godiya za mu dan je a hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu shiga shirin kai tsaye insha Allah a dakace mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ina minka godiya ta ga duk al'umma da suke bibiyar mu a wannan tasha ta ansar da wato sunna muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin shirye-shiryen mu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira masha Allah mu da sake dawowa a daidai wannan lokaci wanda kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci mun ji abin da Malam Abdulrahman ya zo da shi na tsaraba da kuma shimfiɗa da ya mana akan za mu tattauna akan abin da ya shafi haƙuri wanda hausa suke cewa mai haƙuri kan dafa dutse ko kama ya sha romansa to wannan akwai hikima a ciki wanda duk zai mana bayani dai wanda ba zan ce komai ba sannan kuma aka ce to <laughs> ban san dai da mai abin da mal abdurrahman ya zo ba za mu shiga cikin shirin yanzu kai tsaye insha Allah kamar yadda muka yi muku alƙawari na to yanzu za mu ga menene ma'anar haƙuri mm. haƙuri in an ce haƙuri da ne ake sun da suka bayani akan haƙuri aka ce haƙuri shine mutum ya ɗaure zuciyarsa ya ɗan fara zuciyarsa ga yi wa Allah da'a mm-hmm. sannan ka tange zuciyarsa daga yin wani sabo duk wani abu wanda zai ja masa fushin Allah sannan ya rinka sa zuciyarsa tana ganin girman Allah mm-hmm. saboda idan zuciyar mutum tana ganin girman Allah to za ta sa shi ya rinka yin haƙuri sannan ya rinka tuna lada da matsayi da Allah ya tanada ga masu haƙuri mm-hmm. wannan zai rinka sa shi jin cewa tabbas ba Allah ya wani tanadi wannan duniyar ba iya ita kaɗai ba ce ba akwai gidana wanda zan tara a lahira inda na ba Allah na yi haƙuri a wannan rayuwar tawa sai yasa malamai suke kwatanta matsayin haƙuri matsayin kamar hakuri kamar haƙuri kai ne da yake cikin jiki mm. in babu kai a jiki babu ga babu rayuwa ga baki daya mm. ko da mutum ne aka ce kansa ya fita to an san rayuwarsa ta riga da ta kare to sai yasa in dai mutum babu hakuri a jikin rayuwarsa a cikin rayuwarsa to babu hakuri a dangane da jikinsa mutum ne yake bashi da hakuri. to rayayye ne amma matacce ne saboda ko menene ya same shi ba zai hakuri ba zai taraki zai ta ihu zai ta jin cewa ma kamar shi kaɗai aka tsana abubuwa daban-daban daban za su rinka zuwa mai sai imanin sai samu rauni mm. sai sa ce wanda ma ba shi da hakuri ba shi da imani mm. saboda shi ne abdul wannan ahmad bin imam ahmad bin hanbal yake faɗa yake cewa saboda mahimmancin haƙuri a rayuwar ɗan adam sai da allah ya ambaci haƙuri a cikin alƙur'ani su casa'in saboda a nuna maka mahimmancinsa kwarai da gaske haƙuri yana da matakar tasiri a rayuwa sai sa wanda ba shi da haƙuri gaskiya zai rinka rasa abubuwa daban-daban na rayuwa so da shi akwai Allah ya girmama masu haƙuri cewa bashir sabirin kuma a yi wa haƙuri masu haƙuri bishara Allah ya girmama matsayin masu haƙuri za mu ga falalolin da haƙuri yake kawowa a cikin rayuwa inda mutum har zai rike haƙuri a rayuwarsa to zai samu abubuwa daban-daban da baya tunani insha Allah oh. yanzu za mu lura da kuma yanzu abin da za mu faɗa za mu ga rabe shi na wannan hakuri hakuri malamai an raba shi kaso uku da farko aka ce akwai hakuri kan yi wa Allah biyayya mm. dole ne sai mutum ya yi hakuri wajen yi wa Allah biyayya mutum ne zai yi salloli na farilla guda biyar a rana sannan still mutum ya hana sa bacci ba wanda baya jin daɗin bacci mm. amma kuma zai tashi ya yi sallar dare to wannan dole yana ɗamfaruwa ne da haƙuri to sai yasa ma a cikin kissar lukman Allah madaukakin sarki yake cewa ya bunai ya bunai ya bunai ya aqimi salata wa amru bil ma'rufi wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna hmm. dhalika min azmi al-umur yace ya bunai ya kai dana ya bunai ya aqimi salata ya kai dana ka tsaya da sallah wa amru bil ma'rufi kai umarni ga kyakkyawa wa nha 'anil munkar kai hani ga mummuna wasbir ala ma asabak sannan ka yi hakuri akan abin da ya same ka mm. inna zalika min azmin umur hakika wannan yana daga cikin al'amura masu girma mm. to sai sa irin wannan abin aka ce wasbir ala ma asabak ka yi hakuri a cikin abin da ya same ka za ka yi sallah aka ce fa'alama fa'alama fujura wa taqwa kowace rai ta iya duk wani abu na aiki mai kyau da mara kyau mm. amma wannan haƙurin shine da tsoron Allah da tawakkali suna su rinka janye mutum kai ya kai ga aikata duk wani abu wa fajircin mm. to sai sa duk wani abubuwa kowa ya iya su amma wannan haƙurin da tsoron Allah idan ka rike su to suna su rinka janye ka ga aikata wannan abu to sai kuma bangare na biyu aka ce haƙuri kan barin sabawa Allah mm. dukkan ko mutum zai yi sabo kowa shine wannan fa'alama fa'alama jura wa taqwa kowanne sabo mutum ya san yadda ake yana a sabo yana da daɗi saboda misali sallallahu alaihi wasallam ya ce an zagaye aljanna ga abubuwan da zuciya ba ta so sannan kuma an zagaye wuta ga abubuwan da zuciya take so sha'awa sha'awa na duniya zuciya tana son irin wayannan abubuwan to dole ne mutum sai yayi yi haƙuri gabarin sabawa Allah na danna zuciya ya danna zuciya so da ka za ta rinka raya maka abin akwai magabacin da aka ce wani ne mai yankan farce ya zo wucewa mm. yana zuwa wucewa sai zuciyarsa ta raya mai kai kalli wani irin wani mara kima kaza da kaza yankan farce mai yake mm. tana raya mai haka sai ce a kira mai mai yankan farce ne yana zuwa ya tsuguna ya ce farce za yanke ma sai ya ce a'a ya ce sa kafarka ka taka kirji na mm. sai ce a taka kirjin ka kuma sai ce eh, in baka taka ba in ka taka kyauta zan ma amma in baka taka ba sai na sa azari ka jikin ka sai ya ga ma <laughs> sai ce ah, sai zai cira takalmi ce da takalmin za ka taka mm. yace kun san me nake so in koya wa raina raina ne fara raya min cewa zan ji na raina shi zan ji cewa kamar ni yawwa kamar ni da na ganna a wannan matsayin da nake kamar ni ne wa kaina ba ba Allah ne ba shi ma sai ga kamar rashin dabararsa ce ta sa yake yankan farci mm. to sai da ya taka kirjin nasa sai ya masa kyauta ya girmama shi sosai da sosai mm. da ya daɗa nuna wa ransa mm. cewa ba komai take raya masa zai rinka mata umar zai rinka mata biyayya ba mm. to sai sa ake faɗa zaran ka kawai kana zai sai raya maka kana son ka ci tsire ko ka ci abu kasa ba ko da yaushe wannan point ne mai kyau ko a ce na kwada ko da larauci <laughs> ah, zan so ka faɗakar da al'ummar mu musamman wanda suke da wani matsayi ko sukan samu wani matsayi sai ka ga suna taka kowa suna wulakanta kowa suna ganin kowa ba a bakin kuma yake ba to ka duba magabaci fa wannan point ne mai kyau yana da kyau wanda kira za ka yi mutane cewa matsayin da mutum ya samu Allah ne ya bashi shi wanda kake wulakanta zai iya samun matsayi fiye da naka ma wani lokacin tunda Allah ne yake bayarwa to sai isa irin wannan abun abin da zan ce anan ko da yaushe idan ka ganka a wani matsayi mm. ka girmama kowa ka ga mutuncin kowa mm. ita rayuwa ka cewa, tilkal ayyamu dawilu ha mm. bainan nas ita fa rayuwar jujjuya ta ake ga mutane idan yau kana wani idan Allah ya so sai mai da kai ba kowa ba yau mutum yana ba kowa ba sai Allah ya mai da shi wani to idan baka girmama shi ba ka ga mutuncinsa ka ba shi kima sai lokacin da ya samu wani abu na duniya sannan ka zo ka ce zaka ga wannan girman nashi ba zai accept ɗinka ba zai karbe ka ba to sai sa ka girmama kowa ka ga mutuncin kowa mm. wanda zai ja maka ko da rasuwa ma kai ka bar duniya mutane za su rinka faɗa magana ta alkhairi a ka magana mai kyau magana wacce za su rinka ba da shaidu a ka kuma shaidun mutane suna tasiri ga shi bacin rasuwarsa mm. to sai sa aka ce wannan haƙurin gabarin wa Allah aka cewa wa amma man khafa maqama rabbi mm. duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wani hannafsa anil hawa sannan ya hana kansa san rai ya hana kansa bin san ransa da san zuciyarsa to fa ta jannata hiya al sakamakon sa makomarsa ita ce aljanna to sai sa wannan ka gafa aka ce wa amma man khafa maqama rabbi ka tuna tsayuwar ka gaban Allah idan za ka yi cuta za ka ƙi yin sallah za ka zalunci wani za ka yi wa wani ha'inci ka tuna tsayuwarka a gaban Allah ranar da Allah zai tsayar da ka ya lissafa dukkan ayyukanka ka tuno wannan abin to wannan zai taimaka maka ka rinka janyewa gabanin wannan abu sai sa za ka ga sabo akwai lokacin da haƙuri zai rinka maka tasiri sosai wajen aikata sabo mm. yanzu idan ka zo za ka ga akwai abin da za ka iya ɗiba ba wanda ya ganka. Mm. to amma idan kai haƙuri, ka tana cewa ko da kana halin buƙatar wannan abu misali irin kamar ma'aikatan gwamnati ko 'yan kasuwa mm. misali za a baka jiran shago ko wani dukiyar ma kai kake jujjuya ta ta ga kuɗi na enough ka ɗiba di yadda kake so hmm. to amma haƙurin nan da kai ka hmm. ji tsoron Allah to sai ka ka kasa ɗiban wannan abu hmm. to Allah ya ce sakamakon ka shine aljanna in dai ka tuna da wannan abun ka kasa bin san zuciyarka saboda ka tuna da tsayuwar da Allah zai tsaye da kai tambaye ka to sakamakon ka shine aljanna sai kuma gaba na uku kenan sai aka ce hakuri kan kaddarar da Allah yiwa ya jaraba mutum yana da hatsari ko yawa shine mai hatsari eh. sosai to sai sa aka ce shi ba bawa idan Allah idza ahabba Allahu qauma iftara'u hmm. idan Allah yana son mutane ne ba yake jarabar su hmm. idan ka ga rayuwa ka magabata suka ce idan suka shanye rayuwa suka shekara ɗaya ta shuɗe ba tare da hmm. kowace jaraba ta same su to kuka suke suna jin cewa sun yi wa Allah laifi saboda idan ka ga jarrabawa ma tana samun ka to alama ce cewa Allah yana son ka mm. to sai yasa rashin ka ga rayuwarka tana tafiya smooth tana tafiya daidai ba wani matsala a shaddud bala ko al'anbiya al'anbiya yawa sannan wanda suka biyo mm. to wai wanda aka fi tsanantawa ah, jarrabawa da mm. bala'i to su ne annabawa sannan wanda suka biyo su da misalan su wanda suka biyo su su yi za ka ce da ka dama tunda misalan sallallahu alaihi wasallam ya ce ma magada annabawa su ne malamai to za ga jarabawa malami tana da tsanani sosai akan ta sauran mutane mm. wanda yake nuna maka cewa yanayin wannan matsayin imanin mutum da wancan da ala hasbi menene imani ko ila ala imani eh. to za ga kwatankwacin imanin ka kwatankwacin da Allah zai rinka jaraba ka ana faɗan wani malami lokacin mm. ya zo abubuwa su ka rinka sai masa abubuwa daban-daban amma shi wanda yake faɗa yake cewa shi kuma kulli ya kalli fuskan malamin nan sai gan shi ba abin da yake damunsa mm. zai ga abubuwa da jarabawa daban-daban daban wanda in shi aka dorawa yanzu na ga yana gadon asibiti mm. amma sai ga wannan wallahi ya ce kullum haɗe da shi baya cewa komai mm. wallahi ina yawan ta faɗa ko wani baban aboki na ɗan kasuwa ne sosai mm. amma har jarin sai ta ƙasa ta ƙasa cuta ta kama shi still ya zo ya yi ciwon wannan siga Mm. kafarsa ta zo ta fara ciwo ta dan shanye eh. idan sai zo ya fara ciwo rannan ma ya fito daga ban daki ya fadi ya kare mm. jarabawa daban-daban amma abin birgewa ga wannan mutumin mm. in dai kuka je duba shi ana fara mai sannu ce sannu sannu sannu ya jiki kaza kawai sai dai ka je yana biya a hasiban nasu an turaku, an yaqulu amanna hum la yuftanu shin kana tunanin zaka ita yake biya wallahi eh. ita yake karantawa aka ce wasu ma kannansa an mamaki wasu ma haushinsa suke ji duk wannan abubuwan kaza kaza amma shi kullum ana zuwa sai dai ja ayar qur'ani so da dama malami ne mm. wallahi in ka je duba shi abin da yake fara biyawa kenan dukkan wannan abubuwan da ya rasa ba sa gabansa mm. ya ce jarrabawa ce Allah ta na dan mai lada mai yawa sosai a mm. ranar tashin alkiyama to sai sa idan kaga Allah ma baya jarraba mutum sai sa shi mumini kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi mumini da ake gani komai al'amarin mumini komai alheri komai mai kyau ne al'amarin mumini mm. saboda idan Allah ya jarabi mumini zai yi hakuri mm. sai wannan jaraba sai ta kasance ta zama mai alheri mm. idan kuma Allah ya jarrabe shi da abu mai kyau kenan idan kuma Allah ya jarrabe shi da abu wanda na bakin ciki sai ya hakuri shi ma sai Allah ya juya masa shi ya zama mai ya masa da shi zama alheri a gare shi sai yasa babu wani abu kullum ina faɗa a rayuwarka in dai ka saka ka ɗauki wannan formula ka ɗauki wannan abin ka saka a rayuwarka to za ka samu rayuwa wanda ka zai rinka kwanciya za ka yi haƙuri da abubuwa na rayuwa mm. ka ji cewa ko me Allah ya maka kamar sai dai shawarce ka yi mm. akwai abin da kake nema can asali Dr. Ahmad ban ba Allah ya ji kan sai masa mm. rama yake faɗa yake cewa akwai abin da can asali dama a kaddara ka ba a rubuta maka shi ba mm. kai kuma ka dage ka ce sai shi sai ka same shi mm. to kaka kai da kwanciyar hankali har abada to amma idan kai haƙuri akan abin da Allah ya baka to sai kaga Allah ya sa wa rayuwarka abubuwa daban-daban daban-daban hmm. sai yayi wannan fa inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladina muhsinun hmm. da za ga abubuwan a jona suke da hakuri da takawa da tawakkali a jona suke hmm. in dai ka ji tsoron Allah to Allah zai kasance na tare da kai zai zama ganin kai zama jin kai zama komai naka kana zaune wallahi abubuwa za ka rinka gani dan kasuwanci za ka sai kaga Allah na baka riba wacce baka tunani dan abu koyarwa wani abu zaka ji kai sai kaga dan abin da Allah yake baka ya sa masa albarka sai ga kana abubuwan wanda su suna daukan kuɗi ya fi naka amma ba sa iya to albarkan nan da kai ita Allah ya sa maka to masha Allah malam kafin ka dora za mu dan je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo insha Allah sai mu dora masha Allah barka mu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin ɗora wannan shiri mai albarka a wannan tasha ta mu ta amsaru da a wata sunna mai albarka kafin mu tafi hutun da kaitaccen lokaci malam abdurrahman ya fara mana magana akan ko kuma muna magana akan abin da ya shafi raba-raban haƙuri na farko haƙuri akan biyayya Allah na biyu haƙuri akan abin da yake saba Allah ko eh barin saba Allah na uku shine hakuri akan jarabawa da wacce ma'ana jarabawa da Allah zai dora mutum yi hakuri akan ta to a daidai wannan gaba muka tsaya insha Allah yanzu za mu dora shirin to bacin mun ga abubuwa na kaddara wanda mutum idan aka allah ya jarabe shi su ya yi haƙuri mm. shi ne abin da nake faɗa wallahi in dai da a ce ana faɗa ana cewa in dai ka yadda da allahumma la mani'a lima a'taita wa la mm. mu'tiya lima mana'ta in dai ka yadda da wannan addu'a muna mm. biya ta yawanci a sallolin mu ba san ma ma'anar ba ba san ma ma'anar ba eh. to kace Allahumma la mani'a lima a'taita Allah babu mai bayarwa ga babu mai hana ga wanda ka babu mai hanawa ga wanda ka bawa mm. in dai ka yadda cewa Allah ne yake bayarwa mm. kuma idan Allah ya bayar babu mai hanawa mm. to wallahi ba abin da zai rinka daga maka hankali can fa asali tun kana cikin ciki Allah ya riga ya rubuta arzikin kai baka aka ce kwatankwacin yadda mutuwa take bibiyan mace idan mutuwa tana bibiyarsa tana sa a guje ta biyo bayansa to shi arziki gaban mace yake riska yana so ya kidiya da kai maimakon ita wacce za ka iya tserewa ka mm. gudu sosai sai ta kacan ta kama ka to shi gaban ka zai shawo ana guje mutuwa da to a irin malamai suna kwatanta hikimar ne misali yanzu ah, tun da ita ah, ta a ta bi ka dole ne za ta kawo ka amma za ga ita mm. ta fi tsananin haƙuri arzikin ka ya fi tsananin neman ka akan mutuwar ka dole sai ka cinye arzikin sannan mutuwar za ta zo mm. in dai a ce da akwai ƙwayar shinkafa wacce rabon ka ce baka cinye ba to sai ka ci ta sannan za ka mutu mm. to sai sa in dai ka kuma sannan babu mai hanawa ga wanda Allah ya bawa mm. kuma babu mai bayarwa ga wanda Allah ya bawa walayan faudan ko fa faudan jabbi shi kansa fa wani kuɗi da wani dukiya da mutum yake da shi in dai ba Allah ya kaddara cewa nan abin zai amfane shi ba to shi ma ba zai amfane shi ba mm. to sai sa wannan yana da matakar tasiri sosai da sosai yanzu za mu ga falala shi na wannan haƙuri daga cikin falalan haƙuri da malamai suke kawowa aka ce shi mai haƙuri shi ne zai samu lada a wajen Allah ba tare da lissafi ba Allah ya samu a cikin wannan baya su ne aka ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai dai masu hakuri ake sakawa ake sakawa da lada ba tare da lissafi ba Allah zai ɗebo lada ba lissafi zai zuba maka lada sosai da sosai amma ko wannan akwai ana faɗa a saburu inda sabrimatul ula mm. a karan farko ake so mutum yayi irin wannan haƙuri. Mm. Allah yana jarrabar ka da abu ka yi haƙuri ka ji cewa dama ba rabon ka ba ne mm. dama ba shawartar ka aka yi ba aka ba ka. wato ba sai ka ga ba sarki sai Allah ba sai ka ga ba sarki sai to da bayan da muka iya dole sai mun yi haƙurin to ba irin wannan haƙurin ake magana ba sannan sai aka ce akwai albishir mai girma ga masu haƙuri guda uku wanda Allah ya yi musu aka ce wannan wa bashir sabirin mm. alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka ce mm. wa bashir sabirin kuma ayyuwa masu hakuri ushara alladhina idza asabatuhum musiba sune wa'inda idan musiba wani jarabawa ya same su qalu inna lillahi sai su ce mu daga Allah muke kuma qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mallakar Allah ne daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma mm. sai aka ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim to wa'annan waɗannan akwai yabo ga ubangijinsu akwai yabo a kansu daga ubangijinsu mm. wa rahma da kuma rahama sannan wa ula'ika humul muhtadun mm. kuma wa'annan su ne shiryayyu Allah ya yaba mutum ya masa rahama kuma ya ce shi ne shiryayyu to in dai wani mutum ya haɗa wannan abubuwan guda uku to ya samu falala mai tarin gaske falala sosai da sosai so da idan Allah ya yabi mutum to automatically yana nuna maka cewa Allah ya so shi wanda kuma Allah ya so shi to zai sa zai sa shi a aljanna mm. idan Allah ya mutum rahama ita rahamar Allah tun a duniya ma tana da faɗi sosai da sosai ɗazu nake jin karatun malam gabaki ɗaya rahama Allah cikin kaso ɗari guda ɗaya ce kawai ya kawo ta duniya duk wani abu da akuya ta tausaya ɗanta uwa ta tausaya wa ɗanta kowane za ka tausaya mai cikin kaso ɗaya kawai Allah ya sako a duniya kaso 99 tana lahira za ta jira Allah za ta jira ku ku same ta a lahira mm. kenan rahamar Allah tana da faɗi sosai da sosai to tun a cikin duniya kaga Allah ya maka ya rufa maka asiri komai ya zama bukatunka komai ya maka to mm. wannan kaso 99 fa tana lahira tana jira mm. a wannan rana kuma rana aka fi bukatar rahamar Allah saboda mala yin yanfa'u wa na banu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam faɗa ke ya tambaye wace fa na Aisha salini min mali la ughni anki min Allah ciki ki tambaye komai na dukiya wallahi ranar tashi alkiyama zan yi amfani da miki eh, komai ma ya ce wa fatima mm. to ka ga fa idan na fatima za a gaya mata wannan abu ina gani ina ga kai ina ga sauran mutane mm. to sai sa ranar tashin alkiyama lamarin ta wuce dukkan inda kake tunani mm. to sai sa idan kai wannan hakurin a duniya to sai ka samu wannan falololin guda uku wanda zai taimaka maka kwarai da gaske a cikin rayuwarka sannan aka ce haƙuri shine mafi girman kyauta ga Allah daga Allah yake bawa mumini aka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata kyauta mafi yalwa da alheri da Allah yake baiwa bawa sama da haƙuri na Bukhari da Muslim suka fito da wannan hadisin idan Allah ya ba mutum haƙuri a rayuwarsa to ya haɗa alkhairi da yawa da yawa da yawa sosai so da idan kana da haƙuri ko menene ya sami ka za ka yi haƙuri duk wani abu da zai same ka ba za ka rinka kai ƙara Allah ga wani ba ta za ka kai ƙara Allah Allah sai ɗora maka abu amma kullum kai zagaye mutane kana yau raki yau kaza yau kaza yau kaza yau kaza sai da ake faɗa ake cewa kan ka zama <laughs> kar ka zama kamar balakuturu. wanda bala kuturu ya zo ya taho akan jakinsa jakinsa ya hantsulo shi ya faɗo ta baya sannan yana zuwa gidansa dama dama yana yana hanya ya to hanya aka yi ruwa ya zane shi sosai da sosai sannan ya zo kuma jakinsa ya hantsulo da shi ya faɗo ta baya ba ta ruwa <laughs> ya faɗo sannan yana zuwa ga bukkansa an yi iska ta rufe shi can ana yana zaune kawai sai ga an yi walƙiya sai ce to hasko ne da kyau <laughs> sallar ma an daina azumin ma an daina <laughs> to shi yana jin cewa ai Allah ne to mm. duk wani abubuwan Allah ne mai to shi sanarsa shi <laughs> ba dan kan faɗi wani labari da yake faɗa akan wasu ƙabilu aka ce ya je ka abaho da ya je kawa dan uwan sai mutu ce ana nan ana kashewa ma a garin <laughs> a sauran garura ta na an zo gidanka <laughs> ko <laughs> ka ji fa shi ba san falala wace wa eh. mutuwa ne wai ka aba yana ganin cewa ai dakin Allah ce yake daukar rayukan ma balanta na an zo gidansa an zo gidansa eh. eh. to sai sa irin wannan abin kaka zama ta balakutu mm. ka ji cewa ko da yaushe Allah yana tare da kai mm. Allah zai maka idan kai ka fi kowa da za ka rasa komai a rayuwarka wallahi mm. inda imanin ka yana nan ka tsira da za ka rasa komai da za ka samu komai a duniya inda ba ka da imani ka halaka so da ana faɗa ana cewa aka cewa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu ita fa rana ɗaya a wajen ubangijinka kamar rana dubu ce ta duniya mm. to yanzu idan ka kalli wannan abin a ce mutum ya rayu shekara ɗari biyu mm. ya rayu shekara ɗari biyu a fa a rana ta ta lahira guda ɗaya ya yi ɗaya bisa biyar ne to in dai kana kwatanta irin wannan abin to zai rinka sa ka za ka rinka jin rayuwar duniya ba komai ba ce mm. kuma yanzu wa ma za ka samu rayuwa shekara ɗari biyu su tuna hausa ba eh. to sai sa wannan yana da matakar tasiri sosai da sosai tam sai na gaba kuma ake cewa shi mai haƙuri yana tare da nasara mm. in dai za ka yi haƙuri to tabbas za ka ga za ka samu nasara mm. wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai shi haƙuri yana tare da nasara mm. sannan buɗi yana tare da kunci sannan kuma duk wani tsanani da wahala tana tare da sauki wanda um, imam ahmad da hakim ne suka fitar da wannan hadisin in dai mutum zai rike haƙuri to shine magana da malam yi mai haƙuri yana iya dafa dutse har ya sha ruwansa mm-hmm. aka ce ka ga tauri irin na dutse mm-hmm. amma in dai kai haƙuri ana magana cewa za ka dafa shi haka sha ruwansa wallahi babu wani abu da za ka tunkare shi da haƙuri face sai allah ya kama ka buɗe a cikinsa mm-hmm. ana faɗa a wannan gabar shek birnin kudu dakta birnin kudu mm. yana faɗa yana kawo misali yace a rayuwa sai ka ga wani ya zage ka ya cuce ka mm. ya ci maka mutunci ya ɓata ka a wajen wani mm. ya nuna kai ba kowa bane. ya kaskanta ka to sai Allah ya ce kai hakuri. idan kai hakuri shi kuma alƙawarin Allah ne zai ɗaga ka a saman sa. kenan idan kana da haƙuri idan kana da dabara me za ka yi idan wani yana cutar ka yana maka abin da maybe kana da ikon da zaka iya rama amma ka kau da kai ka ci gaba kayi hakuri a kansa ko kuma ba kama da ikon da zaka rama ka yi to alƙawarin Allah zai ɗaga ka a saman shi shi da kansa sai ya zo yana sha'awar rayuwarka sai ya zo yana jin cewa dama a ce kai ne shi mm. sai ya zo yana jin cewa ya ga cewa a duniya babu wani wanda yake burge shi sama da kai kuma alfarma za ta biyo mako alfarma za ta biyo ta hannunka wanda hmm. dole shi yana bukatar alfarman nan kuma kuma sai kai mai nan zai daɗa jin kunya hmm. to sai isa idan kaga mutane kaga mutane suna maka abubuwa daban-daban na rayuwa ka yi hakuri ko mutum ne fika a wajen aiki ko mutum ne ma kake kasan sa. Hmm. ko menene ka yi hakuri idan kai wannan hakurin to alƙawarin Allah zai ɗaga ka a samansa to sai kuma halala kusan ta ƙarshe ake malamai suke cewa haƙuri yana kankare zunubai ta yi haƙuri yake kankare zunubai shi ne aka ce idan Allah yana son mutum soyayyar da Allah yake masa ne sai jarrabe shi mm-hmm. to wannan jarraba aka ce hatta shaukata yushakuha face ƙaya fa da ka taka sai Allah ya kankare maka zunubi a kanta mm-hmm. to idan Allah yana son mutum sai ya jarrabe shi mm-hmm. sai ya jarrabe shi yau kaza yau kaza yau kaza to sai kuma wannan jaraba da ita Allah zai rinka kankare masa zunubi zai rinka kankare mai zunubi zai rinka kankare mai zunubi to shi kuma sai ya haƙuri akan wannan kanka akan wannan jarabawar sai a ta kankare mai zunubi sai a ta kankare mai zunubi mm. sai kaga ya waye gari ga baki ɗaya ba shi da wani zunubi mm. to sai sa haƙuri yana kankare zunubi matuƙa sosai da sosai <coughs> a rayuwa wanda kamar yadda na faɗa wancan karan aka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya nufi bawa da alheri sai ya jarabe shi mm. idan Allah ya nufi bawa da alheri shine sai ya jarabe shi mm. sai ya jarabe shi da abubuwa daban-daban na rayuwa yau kaza gobe kaza yau kaza gobe kaza to amma idan kai hakuri ka tuna yanzu kamar wannan halin da muke ciki mm. abubuwa daban-daban daban-daban na rayuwa to amma idan kai hakuri akan wannan gabar to shi kuma Allah sai ya baka lara wanda baka tunani ina yawaita faɗa a nan nace idan da a ɗauko wanda ya fi kowa jin daɗi a rayuwar duniya a kai shi wuta a yi mai tsoni ɗaya a tsame shi za a tambaye shi ka taɓa jin daɗi zai ce ban taɓa jin daɗi ba sannan a ɗauki wanda ya fi kowa ya fi kowa shan wahala a duniya sai a ɗauke shi a kai shi aljanna kawai tsoni ɗaya a sa shi kawai a cire shi a ce ka taɓa shan wata wahala sai ce bi ma santawa ba to kuma abinda zaka za rinka kwatantawa ka ga cewa fa ita wannan rayuwar da kake gani ina kwatanta rayuwa ko da yaushe da dajjan guza <coughs> yawancin na daga dajjan guza kawai rayuwa ce take faɗo mu mm. ce rayuwa yanzu ka kalla daga farkon gadajjen guza mm. zuwa ƙarshen ta kan ɗauka ita ce rayuwarka ka fara ka fara dole sai ta je ƙarshe eh. to kuma ita rayuwa amma ka kallo rayuwar duniya rayuwar lahira mm. aka ce fa ba ƙarshe ba har abadan abada tafiya za a yi ta yi ba mutuwa ba rashin lafiya mm. idan a wuta mutum yake za a yi ta canza masa fata da fatar ta lalace za a ƙara canza wata mm. don ya kara ɗanɗanan wannan azaba mm, idan a yawa bari mu dan kafin mu ɗora za mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu ɗora insha Allah. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ina minka godiya ta ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta asarar da wata sunna muna godiya matuƙa sosai ga duwa masu son ganin bi shirye mu da zarar mu daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu ne na taro ne na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira masha Allah barkamu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin ɗora wannan shiri mai albarka kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci mal abdurrahman yana kan mana yana kan gaba kusan ta ƙarshe a wannan shiri mai albarka a yau a da ɗaya daga cikin akwai abin da ya burge ni kuma zan faɗa ne dai saboda ya zamto izina da kuma abin koyi ga dukkanin mu wanda yake buga mana a wata da muke bayarwa a wannan tasha mai albarka abdullahi ashir kenan sunansa yau nake ganin satu ɗin da yake yi na rubuta ƙur'ani abin sha'awa dama ya haddace ya koma ya haddace ya haddace to yanzu yana ga suratu zukuruf yake tun daga bakara yake rubutawa ya zo suratu zukuruf gashi yanzu ya kusa a ramadan din nan ma yace zai karasa abin ya burge ni kwarai ni ba zan iya ko <laughs> kaga ni ba lai in ya ko to amma shi gashi Allah ya bashi har ya sauke Qur'ani ya haddace Qur'ani yana rubuta Qur'ani don muna tare da wanda suke Allah ya basu baiwa kwarai da gaske me ya kawo wannan maganar hakuri da kake yi na wannan zuwa karatu a je yau da kullum a je a dawo a je a suna karatu nan su zo su bada hadda duk dai gashi nan haka yake zuwa ya bada hadda daga bakara in ya kai nasu ya sake dawo in ya kai nasu ya sake dawo haka yake ta yi kuma baya gajiya har yanzu yana ci gaba da karatu wannan hakuri ya kai shi zuwa ga wannan matsayi sannan kuma akwai ɗaya daga cikin mu shi ma <clears throat> ɗaya daga cikin mutanen mu Amir ko Ado Alkasim yana nan kuwa <clears throat> shi ma kaga ga ga kuma Qur'ani ga shi ma kaga yayi haddasa ya gama ya zo ya bada hadda har ya gama ga ƙwar'ani kuma ga fikira da Allah ya bashi wajen ɗinki Allah ya bashi ƙwarewa wajen ɗinki yawanci ɗinkuna nan <laughs> za a ga shi yake <clears throat> da yake mun wannan abin da kuma ya digiri ya karanta accounting to ka ji ma eh sai da NC ma ko sai da NC eh NC sannan zo digiri ko kwanan nan ma yake gani ya gama ko ya yi service zai tafi service to service zai tafi to wannan duk mutanen mu ne fa da muke tare da su matasan nan da kuke gani wanda muke gayyatowa to duk abin da suke yi kenan kuma haƙurin da suke da kuma jajircewa a kan me matsayin da suke kai ba sa gajiyawa kullum ƙoƙarin su ga sun zama wasu a rayuwarsu tun muna da mutane dai da yawa wanda mutanenmu ne ba zan ba sai na faɗi wasu ba abubuwan da yawa abubuwan da su fito dai a hankali a hankali in muna gaito su za ku ga wannan baiwar da Allah ya musu sai dai mu ce Allah muna godiya a gare shi za mu ɗora insha Allah malam Abdulrahman na'am tam shine kamar kusa wanda malai yake magana yake ana cewa gabaki ɗaya neman ilimi gabaki ɗaya in baka da haƙuri shine wannan famin ta zata yake faɗa asabru ala al'adab mm. dole sai kai haƙuri a mm. cikin in dai ana faɗa na cewa in za ka yi karatu baka da haƙuri to rabin a yana ake ana kwatanta probability mm. abinda ake kwatantawa na samun karatun nan naka bashi da yawa dole ko menene sai ka yi haƙuri eh. musamman hadda alƙur'ani in baka da haƙuri wayo to sai sa dai duk wani gaba na karatu akwai sai ka yi haƙuri sai ka sha wahala mm-hmm. to amma wahalar haƙurin sai sa ba ka rinka ganin wahala kwarai da gaske ba mm-hmm. to za mu ɗora shi ne yanzu za mu ga abubuwan da za su taimaki bawa don ya zama mai haƙuri a cikin rayuwarsa mm-hmm. na farko abubuwan da malamai suka kawo suka ce bawa ya rinka zurfafa tunaninsa kan girman lada da kuma tanadi wanda Allah ya yi wa masu haƙuri ko da yaushe ka rinka tunawa ka ji cewa in dai kai hakuri a rayuwarka to Allah zai kawo maka abubuwa daban-daban daban wanda baka tunani tun a duniya kafin ma ka je lahira mm. to shine malamai suka kafa hujja da wannan aya suke cewa innahu man yattaqi wa yasbir mm. hakika duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya haƙuri kun gama a nan ta fito a nan wajen mm. wanda ya ji tsoron Allah ya haɗa da haƙuri sannan kuma ya haƙuri to fa inna Allah la yudhi'u ajra muhsinin to fa Allah yawwa to shi fa Allah baya tozarta ladan wanda suka kyautata mm. wallahi summa tallahi in dai kai hakuri a rayuwarka kuma ka ji tsoron Allah to Allah ba zai taɓa tozarta rayuwarka ba mm. rayuwarka ba za ta taɓa lalacewa ba mm. in dai ka rike abubuwan nan hakuri tsoron Allah tawakkali to za ka samu alkhairai da yawa da yawa da baka tunani a cikin rayuwarka to shi shi ne sai gaba ta biyu kuma aka ce mutum ya yawaita yin addu'a ka yawaita yin addu'a sosai da sosai ka yawaita yin addu'a kwarai da gaske Allah ya baka ikon yin haƙuri yayin da wata jarabawa ko wata musiba ko wani iftila'i ya same ka wannan zai taimaka maka kwarai da gaske wajen dan ka ka zama ɗaya daga cikin masu haƙuri a cikin rayuwarka. ya yi magana cewa idan aka kaddara wani bala'i zai same ka ba makawa. To shine sai ya ce yasiruhu Allahu bi barakatin a addu'a ko? Allah zai sauƙaƙa shi. wani abin da aka kaddara zai same ka amma dalilin addu'a albarka addu'a in misali an yi an kaddara za ka yi hatsari ka karere ka ragargaje to amma sai Allah ya kaddara cewa targaɗe za ka yi saboda albarka addu'a din da kake magana wajen yin haƙuri to wannan shine ko na'am shine ake faɗa sai kuma gaba ta biyu gaba ta uku aka ce son Allah da kuma tsoronsa mm. so da malamai suna faɗa nan suna cewa idan mutum yana son Allah yana jin daɗin bautarsa mm. to zai rinka yana yi wa zai rinka yi bauta wa Allah cikin soyayya cikin jin daɗi sosai da sosai wato akwai bambanci da wanda yake bauta Ah, da shauki wajen soyayya san abin da kuma wanda yake kaman dole kaman nauyi eh, za ka ji mutum ya sauke nauyi yawwa mun je mun eh. sauki ta eh. wani ma za ka ji ya ce mun jajjefa ta kuma sallah yake nufi hmm. wani zai ce kai wallahi har na ji wani wani wani daɗi kamar an sauke mun wani kaya daga kai na da mai sallah hmm. duk kuskure ne hmm. idan ka shiga sallah ka ji dama ka ta yanki ka ji sallah shi ne malamai suna faɗa suka ce idan ka ga abubuwa na rayuwa suna rikice ma suna lalacewa mm. ka bincike sallarka mm. kana yin ta daidai wani sai ce yana sallar daidai to bai iya ba in dai mm. mutum bai ya ga abubuwan yana sallah kuma ba sa daidaituwa to ya je ya koyi sallah dan bai iya ta ba amma in dai ya je ya koya to insha Allah abuwa za su sai ta rayuwarsa to shine mutum ya rinka san Allah sannan kuma ya rinka tsoronsa idan mutum yana tsoron Allah to zai rinka ko da wasu abubuwa za su ja shi ya aikata su na sabo mm. to idan ya tuna da wuta ya tuna da Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi to wannan zai taimaka masa wajen janye kansa daga kan wannan abu mm. in dai mutum yana sa wa ya da'una na raghaban wa rahaba mm. suna bauta mana suna roƙon mu da kwaɗayi rahaman mu da tsoron azaban su ake ka raba wannan abubuwan kaso hamsin hamsin a zuciya a rinka hango rahamar Allah Allah mai rahama ne sosai da sosai hmm. so da yanzu wallahi abin yana bani mamaki kwarai da gaske akwai matan da muke tattaunawa da su haka sai nake ce musu kin ga waccan wallahi ta fi kiliman aljanna sai ta ce mun haba haba haba mala abdurrahman da aka ce wannan tafi ne na ce wallahi tafi ki neman ta da hmm. gaske sai ta ce sai ta ce saboda ni na ce ke yanzu kina iya saka duk ki ga dama ki fita hmm. ita kuma yanzu duk wani abin da za ta yi kula da su za ta yi considering da addinin ta mece ta yi mm. ba za ta taɓa maka da ɗan gyala ɗan mayafi karami ba za ta saka hijabi mm. duk inda ake harka ta dina duk wani shedanci ba za ta je wannan wajen ba mm. duk za ta kiyaye mu'amalarta da maza da wannan abu duk za ta yi kokari za ta kiyaye sai ce to ita eh. kaga duk wani mana da abubuwan da suka bayyana a gare mu muna kyautata mata zaton mutuniyar kirki ce amma na ce mata ke yanzu ba wannan abubuwan ba kya zuwa yin fati yau mu yau abin da ya yi mana zahiri mm. shi zamu kalla mm. nace ke ba kya zuwa dina ba kya duk abin da kika ga dama ba kya bin dokokin Allah wallahi sai jikinta ya sanyi mm. akwai wanda ina yawan ta faɗa yace ya kalle ne yace mu wallahi malam abdurrahman musa wanda kuke faɗa daidai ne amma wallahi mun kasa ba za mu iya ba to yanzu abin da nake faɗa sai sa yanzu wannan nake faɗa nake faɗa yan uwana almajirai duk lokacin da kace ce ka ruko za bi sunna to sai ka yi haƙuri a cikin abokananka cikin 'yan uwanka cikin abu mutane daban-daban za ka rinka ganin abubuwa daban-daban lokacin da muna secondary <laughs> a suna aka sa mana ka san a makarantar mu ba zan dai faɗa ba mutane sun santa da yake mu makarantar mu ana arabic da eh, da english haka mu department din mu a bangaren arabic ne tunda makarantar bangare biyu ce akwai yan boko akwai yan arabiya to muna bugawa da su muna rigima da su wanda ya gashi ne a sama wanda ya gashi ne a sama haka ake ta wannan abun nan kai kaga kana karanta addini wa zai raina ka kuma ka iya bokon ka iya addinin to a cikin ajin mu ma mun samu wannan tsangwama din tunda akwai wanda suke mabambantan ɗariƙu kusan makarantar mu ta wasu ɗaya daga cikin ɗariƙun nan ne domin <laughs> kuma gashi ga irin a gidan to a sanna ma ake ce mana suna mu ga wada <laughs> har yanzu wasu in suka kira mu a waya ko suka kira ni za a ce suna ko da'awa eh. abin da suke ce mana kenan duk muka share wannan abubuwan aka wuce wannan abubuwan gashi dai har yanzu kuma muka samu nasara insha Allah akan wannan abu na to wannan yana magana akan tsangwamar da za a yi maka kai ya sa ka kasa ko ya sa ka ja da baya akan abin da kake kansa har mukabala muke fito a lokacin za a fito a gaban allo mu fito ina faɗa ne saboda ya zamto izina dai ga abin nan a fito kowa ya bada hujjarsa tun muna sakandare ka kawo ayoyi da hadisai wancan shi ma ya kawo da suka ga abin dai ina kamar ba su da suka je a daina <laughs> ba su da hujja sannan kuma da aka zo tun da a makarantar da muke ana yin maulidi ma akwai na maulidi na general maulidi na makarantar gaba daya da maulidi za a ajujuwa gaba daya tun daga js1 zuwa ss3 za a yi maulidi akwai kuma na ajujuwa da ake to abin kai zan dai faɗa daidai don aka zo maulidin sai su ni zan rubuta musu abin da za a karanta a wajen maulidin hadisai da ayoyi da sauransu haka za a rubuta musu karanta mace to aje dai a haka ai da a wace wannan din sai a rubuta musu ayoyi da hadisai aje a karanta kaga wannan abin alfahari ne kuma alkhairi ne da yake nuna cewa wannan sunna tana da amfani kuma abun da bambanci ko da wanda yake wancan bangaren da wanda ya za a ga karatun su ina shi wanda yana karanta qur'ani da hadisi ko da magana magabata sahabbai ba za ka taba hada shi da wanda ake koya masa abubuwa wanda ya saba wancan din ba to wannan mutum a rike dai gaskiya abin da ake nufi kenan wannan zai taimaka maka kakka karaya dan an samu tsangwama karshe kamar yadda ka faɗa ɗazu wannan buƙatar wanda yake kake tare da shi sai ya zo ya nemi alfarma a wajenka dalilin wannan haƙurin to kaga an yi wannan da sauran abubuwa wanda ba su iya faduwa ba dai a nan <laughs> duba da lokaci da kuma wasu abubuwan bai kamata a faɗe su ba sai sa dama yana da matakar tasiri idan za ka yi karatu ka fuskanci karatun naka da gaske wallahi ina faɗa ina cewa in dai ka fuskanci karatu da gaske sosai kuma ka sa zuciyar ka ɗaya gaskiyar kake nema mm. to na baka yan watanni ka gan baka shiga sunna mm. wallahi saboda ai gabaki ɗaya in dai karatun za ka yi da gasken gaskiyar kake nema to sai ka mm. sai ka rike su so daga baki da abubuwan fa fiyo ga baki da abubuwan hadisi ne da qur'ani eh. ko me za a baka za a baka hujja mm. ko me za a baka za a ce maka kaza amma can sai a ce maka mm. yau ba can sai a ce wa malam wane ya ce ko ba a yi wa wanda malam yana yin ta faɗa abin nan ba a yi wa malam tambaya in malam ya ce wa kaza to ba za ku yi tambaya ba <laughs> ya gama ya nade abubuwan ya tafi ba tambaya ko me ya faɗa daidai ne to wanda kuma ta inda ake gane yanayin ma fahimtar ɗalibi shine ta hanyar yin tambaya dan mm. ɗalibi baya tambaya ma baya gane abubuwan da ake yi sosai mm. to sai sa nan nake faɗa yan uwa almajirai ɗalibai kar ka damu da abubuwan da mutane za su rinka faɗa ka tabbatar cewa kai dai abin da kake yi kana da hujja a kansa mm. idan misali kana tara gemu ko kana shiga ta addini ka tabbatar cewa kana da hujja akan abin da kake faɗa kake aikatawa kai da ka kalli wanda kake koyi da shi ko girman wanda kake koyi da shi ba ruwanka da ba ruwanka da wasu mutane a wanda sun kafa akwai wanda naga Sheikh Hakim mm. naga yan waje ne ma naga sun mai da ya mai tambaye ce Sheikh wai shin ba akan gaskiya nake ba mm. amma yan mu dangi na kaza sun yi min abubuwa daban-daban yauwa na kaza yauwa na kaza ce mm. sai ya ce mai ka ci gaba da yan hakuri. Mm. ina faɗa ina cewa ko da yaushe dama duk lokacin da ka ce za ka saba yan gidan ku akan suna ɗari ka ce ka dawo sunna mm. to dole za ka ga abubuwa daban-daban daban wallahi satin nan da ya wuce na abokina yake nuna mun wani ya ce zuwa sa da yake yi mm. wallahi yanzu ya musulunta a nan biyu ke mu'amala. ranar juma'an nan dama ya ce in dai na shigo UK all side zai kira ni haɗa ni da shi ya nuna min shi ya kawo ni ya zo da shi muka tattauna ya ce mun gashi ya zaɓi sunan samun Muhammad ya ce shi ne yake bamu labari yake cewa lokacin da suke gida 'yan kogi state ne mm. yanzu sai da zuwa level 4 fa tun level 1 suke na aji da suke a'a shi ga baki ɗaya haɗuwarsa da ɗan oh. ajin na ma bai fi shekara biyu ba eh. ba su ma kai shekara biyu da shi ba ba su fi ɗaya da wani abu ba mm. to amma tun tun yana ƙarami a gida ya taɓa fari shi jiya ranar juwa yake bani labari ya ce ya taɓa furta babansu cewa shi ba gaskiya wannan abin na arnanci christianity gaskiya karya ne mm. abubuwan shi akwai tambayoyi yawa shi ya fara ganowa ya ce akwai abubuwan da pasto hayo ya kasa ba shi amsarsu to ya ce daga lokacin babansa ya yi mai duka ya tsawatan masa kaza da kaza to wallahi ya ce shi dai abubuwan suka ci gaba da mai tasiri ya ce to sai da dawo daidai inda block ɗinsa yake inda ɗakinsa yake a cikin uk mm. to a nan masallaci yake yana ce masa elmax a nan mm. masallacin yake mm. to za a kiran sallah asuba a zahar ya ga an taho sallah shi kuma baya zuwa baya zuwa to a ta sanadi haka bai iya biya fatiha yana sautin yana jiyo sautin ita fatiha din eh ko da asuba aka tashi ya ce sai an gama sallah yake koma bacci yana su ziji sallan nan tana ratsa shi sosai mm. wallahi ran da yazo ya ce wa abokin nan nashi sifa musulunta zai ya ce shi limaman umma max din ma da sauran yan max din limamai kusan dalibai limamai na uk din dalibai mm. in ya gansa kawai burge shi suke mm. to wallahi yanzu ya karɓi musulunci kaga an rage hanya iya fatiha sosai da sosai oh, ya ce mana to shine sai da da kogo da biya kuma yan gyara raki dai kadan kadan ne su ma saboda tasirin wani musulmin ma wata kila wannan fatiha ba ba zai iya biya ba zai iya wannan ba eh? to kaga haske na sunna haske na musulunci mm. sai yake faɗa abokin na cewa kai kayi jihadi Hmm. wannan kai alkhairin da ka samu yana da matukar hmm. amfani sosai da an yi hadiyar lahu bika rajulan wahidan khairun laka min hurin na'ima na hurin na'amu da baki dukkan ni'imomi to sai sa wannan abu yana da matakar tasiri sosai ka kyautata mu'amalar ka ka hmm. tabbatar komai gaskiya kake yi to wannan zai sa ka mutane ma ka rinka zama so attractive ka rinka jawo mutane cikin addini gaba ta karshe ce da wasu gaba ta karshe je hutun takaitaccen lokaci insha Allah idan muka dawo sai mu dora daga nan kuma sai a daure A shirin gaba daya sai Allah ya kai mu sati mai zuwa idan akwai dama ko za mu yi shiri na karshe ban sani ba dai ko za mu sake yi a cikin azumi wallahu alam sai mun tattauna da shi ma da abdurrahman din lokacin sa idan akwai dama da azumi za mu ci gaba da yin shirin in babu dama sai a daga kuma sai Allah ya kai mu bayan azumi a daga cikin insha Mmm. hmm sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar wasu ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tashi hanya abu da take shi ne wannan muhammad al-misri da nake mm. bayani yake cewa shi mutum ne kasance yana tallan muci a misra mm. to yana tallan muci sai kai yana zagaye gidaje yana zagaye gidaje yana zuwa bakin gidan wata mata sai ta ce mai kawo siya sai ya tsaya bakin kofar sai ta ce a ai shigo mana mm. sai ce ta ce shigo ya ta yana shigowa ta rufe kofa ta neme shi ta ce ai wallahi in dai bai yarda ba za ta tara mai mutane hmm. ta ce ya hauro mata gida ne ya tsaya ya tunani ya tunani sai ce kai sai ce oke tam yanzu ba ni ba ni minti dan ba ni yan mintuna ki dan nuna ban daki dan kwaro ruwa a na zafi nake ji hmm. sai ta ce to shi kenan ba matsala in dai ruwa ne ai kofa ta burfa take shiga gashi nan ta ba shi ban daki yana shiga dama yana jin bayan gida ya yi sa sai ɗiba duka ya shafe jikinsa da shi hmm. ya fito yana wari tana gani shi ta ce a an ta majnun amma kai mahaukaci ne hmm. fita fita fita fita kaban min kofar kaban min gidana hmm. yana saka kafarsa yana fita gidan duka wannan warin ya juya kuma kanshin almiski to shine ya samu sunansa ta sanadiyar wannan abu to wannan tsoron Allah da ya ka rana idan ya wuce ta bakin layi kamar mu da muke nan ya wuce ta nan bakin layi sai ka ji kanshin almiski yana tashi a wannan waje mm. to sai sa tsoron Allah sa tun a duniya Allah ya nuna min sakamakon da zai bashi a irin mm. wannan to amma mu a irin wannan abin da muke nemi abubuwa ga baki ɗaya jarabawa shine wannan fattakun duniya wata kun nisa mm. kamar yadda nake faɗa in dai mutum bai taka samsam ba zai samu matsala matuka a rayuwarsa inda bai iya mu'amala da mata ba mm. sosai da sosai kuma wannan zamanin abubuwan da suke canza ke abubuwan da suke ba da tsoro kwarai da gaske sosai da mm. sosai shine yanzu ba akwai yarinya da ta fitini jihar Kano ba to ai yarinya ce kwaya din to wannan murja ce ko menene kaga ana ta abubuwa har ta sa shi shugaban eh, hizba din ya rizanin ya bar abin ɗansa dalilin ya yanke hukunci a kanta a kama doka ce aiki akan kowa an zo an ce kaza kuma ya zo ya yi sauka to kaga wannan don mai sharrin wannan matan to sharrin su ne sai wallahi kamar da ake cewa yadda buƙa take raba mutum da ransa hmm. to haka da dukiya da kuɗi hmm. da dukiya shine kuɗin da mukami da mata hmm. haka suke raba mutum da imaninsa in dai ba kai taka tsantsan wajen mu'amalar ka da mata ko wanda magana yake ma mace ta gifta hankalinsa ba yake sai koma kanta ba ka zai ce maka ka je ka shiru ma kai magana ba zai je ka ba hmm. to abubuwa daban-daban daban malam sai wani abu ma ka shiga makaranta an kaga abun hasbunan babu nan yake abin sai a hankali ne sosai to amin to wannan annabi yusuf kenan sai aka ce ka kalli annabi ibrahim wanda yan uwansa suka ɗauko shi suka tso za su sashi a cikin wuta suka ma sashi a wutar zance yan hmm. uwansa fa suka jefa shi a wuta amma da ya haƙurin mai haƙuri mai Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala mm. ki zama sanyi sanyin amma fa mai aminci mm. ga annabi ibrahim to sai sa haƙurinsa ya jawo masa abubuwa daban-daban daban ga jaraba da mai mahaifinsa ma kafiri ne mm. Allah ya umarce shi ya ɗauki ɗansa da matarsa ya kai su can wani jiji ya ajiye su kuma ya kai su ya ajiye to duk sun ga jaraba daban-daban sai kuma jaraba ce ta fita kowa kowa kowa shine ta annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam mm. wanda ya ga abubuwa daban-daban mutum ya taso a ya taso a maraya tun mm. yana ciki ma mm. kuma ya ta yana karami mahaifiyarsa ita ma ta rasu aka kai shi gidan reno abubuwa daban-daban daban kakan shi ma ya rasu abubuwa daban-daban ya ga jarrabawa a ce mai mahaukaci a ce mai abubuwa daban-daban daban amma duka wannan abin bai sa ya sare ba duk ya zo ya wuce kuma gashi ya haƙuri ya ta yaɗa karmar Allah gashi yau mm. har ta zo mana ta zo mana ta daɗa tafiya ma ta mm. gaba kamar yadda kake faɗa yawan karanta tarihin irin waɗannan magabata yakan sa mutum ya koyi darussuka a cikin tarihin su da irin kalubale da suka fuskanta littafin da muke karanta na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam littafi ne wanda yana da matukar muhimmanci wanda idan muna karanta shi zaka ji wasu abubuwan ban tausayi da kuma abin da yake cewa waɗannan bayan Allah sun sha wahala sai ga Allah ya ƙara maka san su da girmama su da sauransu sai sa kusan abin da zan faɗa daga ƙarshe wanda zan yi ɗauraya da shi ina faɗa ina cewa ku yaushe a rayuwa wani abu da ake ciki wallahi sai an yi asa da kuma abu ya rufa na wani da wani in kai haɗa wannan abu kuma da gaskiyan Allah su Allah sai